ake kika kamu da wannan cuta? Lokacin da mijina ya aure ni ina da shekara sha biyu budurwa kenan shi ma saurayi bai taba yin aure ba to na aihu ɗaya lafiya biyu lafiya uku lafiya hudu lafiya ta biyar ɗin sai na yi zuban jini har na suma to a dalilin an ce a kawo mazaje a ɗan samu jini a zuba min sai aka kawo jinin ƙanin mijina shi ma bai san yana da ita ba. Da aka ɗibi jini ba a gwada jinin ba. A lokacin ai shekara sha bakwai ba a gwada jini irin wannan wannan na HIV din kuma har yau mijina ba shi da wannan ciwo kuma baya kyamata ta soyayya kuma daram yanzu ma haka akwai wani ciki Wannan murya wata uwa kenan ya shekara talatin da haihuwa wacce ta shafe shekaru goma sha bakwai dauke da cuta mai karya garkuwa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware ɗaya ga Disamban kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan al'umma kan cuta mai karya garkuwar jiki. A wani binciken da hukumar ta fitar na baya-bayan nan ta ce matasa tsakanin shekara goma zuwa sha tara na ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ba tare da samun kulawar da ya dace ba. Rahoton ya ƙara da cewa kimanin miliyoyin matasa na da yiwuwar kamuwa da cutar. Binciken ya kuma ce rashin kulawa ga waɗannan matasa na haddasa ƙaruwar cutar da kimanin kaso hamsin cikin ɗari. Rahoton na Majalisar Ɗinkin duniya ya ce kimanin mutane miliyan 35 ke dauke da cutar a fadin duniya. Taken rana a bana kuwa ne. tabbatar da kawar da cuta mai karya jiki kaf a duk duniya. Wani kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Murtala Abdullahi, ya ce babban kalubalen da suke fuskanta a yanzu shine wayar da kan al'umma dangane da cutar. Za mu ce kamar yana raguwa saboda kamar ana dan fara an dan fara samun wayewar kai na mutane gaba ɗaya haka da hanyoyin gwaji kafin aure ta hanyar kula da jini kafin a sakawa mutum sannan ta hanyar kula da mai ciki in tana dauke da cuta a bata magani yanda yaro ba zai samu ba su da haka za iya cewa kamar yana nan kamar uku da ɗigo biyu eh, a ƙasa kenan kamar bakwai zuwa goma duk sati eh wanda kamar aka yi wa gwaji mm. sannan aka kawo su nan santar da ake kula da masu dauke da wannan cuta da take karya garkuwar jiki amma ba za mu iya cewa wannan shine ba saboda akwai wanda suke zuwa wasu asibitocin wasu hanyoyi ne aka fi daukan wannan to hanyoyi dai kamar abubuwan da duk zai jawo jini ya fita ko kuma abin da zai jawo a ƙara jini ko ta hanyar ma'amalar saduwa tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji ko mace da mace ko daga uwa zuwa jaririnta idan bata sha maganin da zai kare haka ba A nan gida Najeriya kuwa rahoton hukumar da ke yaƙi da yaduwa da cuta mai karya garkuwar jiki wato naka ta bayyana kimanin mutane miliyan uku da rabi ne ke dauke da cutar a nan kasar. Sannan Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a jerin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara wajen yawan masu dauke da cutar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.